بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم وتبع أثارهم إلى يوم الميعاد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan kuma bayan Allah bayan lokaci mai tsawo da haduwa ta yi mana wahala sakamakon larurori irin wanda Allah ta'ala ke jaratar bayansa da su ko tafiya ko ciwo idan Allah ya so kuma sai ya hada a lokacin da ya ga dama ɗaya daga cikin irin wa'annan abubuwan su suka faru muka ɗauki lokaci ba mu sadu ba amma cikin iko na Allah da yalwarsa cikin rahamarsa da kuma ganin damansa yau gashi mun sake haduwa cikin ikon Allah Allah nake roƙo da sunayensa na gargaru wa inda idan aka roƙai da su yana amsawa da ya hada na fuskoki a gidan aljanna dan da ba mai cewa ayi ko a bari in ba Allah ba Allah ya azurta mu da ikhlasi cikin dukkan ayyukanmu ya sanya abin da muke don Allah muke yi kuma da kwaɗayin abin ya zama ibada don samun lada a wajen Allah da yawa ɗan adam yakan yi ayyuka farko muƙaddimar ya zama shari'a ta aminta da su na biyu wataƙila yana iya furtawa don Allah yake amma na ƙarshe mafi wahala sai zama ba yadda Allah yake nema a kai ba duk aikin da mai yi ke yin su idan dirakunan guda uku ba su dace ba ana iya samun tangarda a cikin rayuwa ya zama abinda ake na farko shari'a ta yadda a yi wannan aikin ɗan adam a gida yake shi da iyalinsa shi da abokanansa matsayinsa na ɗan siyasa yake ko baya siyasa malamin makaranta ne ko ɗan kasuwa ne ya zama abin da yake yi wannan abin shari'a ta yadda a yi iri shi idan ya dace da haka shari'a ta aminta a yi irin wannan aikin da yake yi ma da lahani allah rayuwa ce mai kyau idan dan adam ya ga ya samu wannan dokin farko wannan aikin da na yake yi allah ta'ala ya yi umarni da ayi shi to ya sun yi halari kuma na biyu na biyu shine to wannan aikin da nake yi dan wa nake yi shi zai yi ka samu aiki na farko dai shari'a ta yadda ai amma zai yi kai ba dan Allah kake ba zai yi kana dan ka birge wani ne ko dan ka birge wata ko dai kana dan a kara maka mukami ko kana dan a ce maka madalla wanda yake aiki don Allah baya neman godiya wajen mutane innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura ba muna yi don ku ce kun gode bane wanda muke so isan muna yi shine Allah wahidul qahar idan ina yi dan ka sani ne ko dan in burge ka in na burge ka daga nan kuma sai ne an gama kenan shi sabbin mai aiki don Allah aikin ya zama shari'a ta yadda yi na biyu ya zama don Allah yake ba don kowa ba shi ko mai yi don Allah yana kwaɗayin abin da ke wurin Allah sama da komai a duniya sai na uku mai wahala ya zama na farko wannan aikin shari'a ta yadda a yi a zuciyata na yadda zan yi na biyu in yadda cewa abin nan don Allah nake yi Allah ya fi kowa sani domin baka roƙon Allah da wani aikin kwarai ka samu cin nasara sai wanda kai don Allah duk abin da kai in ba don Allah bane ko kai ta wasu da shi ba a cin nasara amma wanda ake don Allah shine ake tawassuli a samu mukami a wajen Allah na uku shine wannan aikin da nake yi to me nake nema a wajen Allah idan ya zama na kana neman yardar Allah ne kadai domin samun yardar Allah shi ke da wahala idan Allah ya ce maka madalla na amsa duk duniya ko an yi bakin ciki da kai aikin tsiya ne ba za a ci nasara ba bayan Allah na abu guda uku suna da mahimmanci a tirakun rayuwa duk ihun da ake a duniya da bige-bige da kai komo kamata in koma gida ka nutsu kai shiru ka tambaye kanka baka da wani abokin da ke iya kare gaban Allah in ba kai kanka ba samu wuri ka zauna ka tambaye kanka wai don Allah wannan abu da nake yi da gaske ne Allah nake nema ya biya ni ko ko ne tabbas na tabbatar ina yi don burge wasu ne idan ina yi don burge wasu ne bai da amfani hasan basri yana cewa bayan ya tattaro ayoyin nasiha a qur'ani mu mu'mina yan uwan juna ne innamal mu'minu ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum ya taro irin wa'annan ayoyi ya tara da karshe sai yake cewa cikin fatawarsa duk wanda ya ga wani musulmi mumini yana kuskure sai ya kyale shi ya koma yana dariya a gefe daya to ya ci amani shi gobe kiyama yuktar ismuhu za a rusu ne cikin maciya amana musulmi tun da ayyan uwa aka ce muke tun da ƙur'ani ya ce mu dangi muke mai za ka ci buri mai za ka amfana ka kyala mutum yana kuskure kuma kuma karmi dariya kuma ƙari da ƙarau a ce kana zage shi wanda in ka zage ka yi fasikanci idan kai yi ba kai yaƙe shi kuma ka yi kafirci to ainihin makarci ta ina za fita so bayan allah ya kamata yi mai majunan mu sai ce mu kalli yadda muke a yau mu kalli yanda bayin Allah almajiran annabi suke ajiya sallallahu alaihi wasallam ba za mu kyau ba a ce mun yi kama da annabi ta fuska ta jiki amma ba mu kama da shi a zuciya ba bai da amfani rayuwa kuma yau gudu take yi rayuwa ta yau duk abin da ake ba mu labari na karshen zamani ya fara zuwa har ga mutum ya mutu da na kwanta a asibiti ai ɗauka na wuce kenan ban taba na zan dawo mu sake haɗuwa ba major operation ne ake mun tun daga nan yankakke ne hannan aka buɗe aka ɗauko zuciya aka yanke baksinta aka yi mun dashen sabo a sama so kafin su fara suka tambaye ni operation ɗinka babba ne fa nace ce to ya za a yanzu na ɗauka dan uwana da ya je india an mai laser operation sai suka ce a ina ba laser operation ba open operation za a yi maka don za a yanke wani wuri ne a dasa wani abu sabo kuma nama za a sa maka na dabba ci to ni ko na kare ne in ba zai maka haushi ba a sa in dai zai banda in tashi in yi sallah ina so sadaka wala yawa mutuwa da wuri ake yin ta yanzu suka ce mun to baka da abin da za ga iyalanka na wasiya domin irin wannan operation na zuciya ba kowa ake yi tashi ba ta ce musu wallahi abin da ya wayar kawai na karɓo ya nabi goma iyali ko ya haƙuri zai shiga ɗakin operation wala Allah ba za mu sadu ba so mace kuma kace mace wala Allah ba za sadu ba suna ganta fara jan kaya ai kuka su suka yi ihu ya ce musu da izinin Allah ku dai ku yi min addu'a su babu abin da zo ba a cikin raina sai in yara ƙanana wanda su suka fara makaranta kuma zumunci yayi wahala a yanzu da wuya ga mutum ya mutu wani ya kumburi bari mu ɗauki nauyin zuriyarsa ga baki ɗaya har su gaba university yana da wahala Na kana jini ma yayi kare wanta na kuma na nesa so wannan shi zai zo maka amma inda akwai imani ta kawa sai ka dauka abin da qur'ani ke cewa wani ya da zai tara ko min khalfihim zuriyatan bi afan khafu alaihim fartaqullaha wa yaqulu qawlan sadida in karke wannan shi kenan je ka lahira kai mu za mu sa wansu wakilce ka a wurin darasinmu na yau jafar dan abdul mutallib ko dan abu talibin in ba ku manta ba haka aka ce mishi yana yana ya tafi jihadi ya rasu ga yan yaran shi kana so abdullahi to wani rike mai su babban Allah ya zo gidan gine mai addu'a Allahumma khalif jafaran fi ahli ya Allah ka mai gulbin jafar a gidansa jafar ya ka abubakar Allah ta'ala ya ka abubakar ya aure matar jafar ya rike mai ƴaƴansa bi ahsani ma yakun ƴaƴa suka yi girma suka zama manyan manyan zaratan samanin sahabi to amma anna laka hada anna li hada ina kai zaka samu haka in ka mutu ni na samu haka in na mutu dan me muka yi to shi sa nake ji tausayi gaya ga ƴan uwana almajirai ko kuma malamai wanda zai tafiya aikin sai gaba gadi baya tunanin me ya faɗa mai kuma zai ce musamman in siyasa ta mai daɗi yana iya zagin uban kowa yana iya kulla ma kowa sharri yana iya sukan kowa ya manta ba a taɓa sanya wani mutum ba aka ce ya zama gwani a wajen Allah da ashar ba a taɓa samun wani bai zama gwani saboda ya iya shari ba a taba samun wani ba saboda ya zama gwani don ya iya dukan mutane sai dai ya fi kowa jin tsoro ga moci da Allah wanda ake ce mufulisi ba yana iya zama liman yana iya zama ɗan mutum masallaci masoya Allah yana iya zama ladanin masallaci yana iya zama kowa saboda ya zagi wancan ne ya tsine ma wancan ya yi da wancan ya ci naman wancan ya yi kaza kuma ga shi na sallah gashi na azumi har da yana yi gobe kiyama ya aki bi jami'i hada tashin kiyama sai ya zo ga wannan ga wannan ga wannan kuma ga masu ga majira nan kasar kuma can gaban mahkamatul ilahiyya gaban kotun Allah maktubun ala babiha wala ka rabbuka ahad an rubuta ka bai kwara kowa to ba irin kotu bane kan je ma wani ya riga ya wakilce ka can sai ka zo a ce ayyuhal zalimu taqaddam zo kusa don ka san me kake yi kuma ka san aikin da zaka yi saboda me saboda yau gaban kotun Allah yake bawan Allah mai zaka ji dadi shi wane yazo ya ce ka zagi uban shi a duniya saboda ba fatan ku daya ba a dai musallar ka a bashi shi kuma dai bo zurubin shi a baka don ka zage shi ya ma yi wato bai ma san kana yi ba wani ma yazo ya ce ka ce mai dan kaza ne shi a ɗebo naka a bashi tun da karfi kai mai kawo dalili baka da shi kai ba za ka iya haƙuri ba kulle bakinka sai ka yi abin da yake so a duniya waye gaya maka wanda ya abin da yake so ya kanci nasara bayan allah salihai suna cewa duk mai sanya kubuta daga munafunci da riya sai ya rika koyi aikinsa na kwarai sai ka rika yi ba a san kana yi wani ya shigo ya tilawa alqur'ani bawan Allah sahabi na karatu ana cewa assalamu alaikum sai ya boye shi karkashin gaba kashi ranar kuma suna barka zuwa yanzu sai gaisa gaisa kuma da kuma ya na duka wani sauti ta ba komai lami lafiya da ke ni kadai ne so gaisa ya fita kara ya ɗaukura sai ce cewa karfe shi yau mu so muke wa birgika muna yi da ka bayin wurin kuma alkur'ani ba zai assalamu alaikum alif na lakzan wani talawa da ba ƙara samu wannan shi zai gyara abin da ga ya bi Allah to ba kake ga baka talawa saboda Allah wa ka birgi. bari ubangijin ka birgi shi wallahi bayan Allah ya kamata mu tausaya ya mutu nan mu ji tausayin kawunan yau mutuwa ake ba sai da ciwo ba jiya mun binne wasu mata uku duk a asibiti aka musu operation ga garin wannan ga wannan an yanka wannan ta mutu wannan ma an yanka ta mutu wanda zaka mace da la'asar na ina wasu ku waya daga makabarta niki wani bawan Allah magidanci ya rasu an neman waya a garkuwa da anan za a yi wanka wanka ka ce a kai shi mu a mai wanka abin da shi su ba wai lokaci ake dauka ba inda a mutu kamata ya yi bawan Allah mai gaskiya mai tunanin su gamu da Allah gamuwa iri ta kirki ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كي aiki kai aiki tsakaninka da Allah ba sai ka burge mutum ba ba sai mutum ya ce yana so ba in dai ka tantance Allah na son irin shi wallahi hani Allah ka kaza mu dace darasin mu yan uwa mun fara jafa. na zama na haka ne ko jafar an mun zo dan zake zake bari mu dawo baya don saboda mun yi hutu da yawa ma sai littafin ma ya huta jafar bin abi talib jafar dan uwan aliyu ne su guda don abin da ya fi shahara ne wannan akwai <clears throat> kowane sahabi akwai taken da annabi ke buga mishi kowane sahabi akwai taken da ake buga mishi kuma kowane sahabi akwai ayyukan da yake na kirki yakan keɓanta da su amma rubin yasir daga cikin abin da muke ce mu shugaba a duk inda yake ya zama kuduwa hasana a gidanka ne a ofishinka ne a duk inda kake sharaɗin shugaba ya zama kuduwa kai ne gwani akan aikin kai kuma za ka fara yi ko gyaran makabata ake a matsayinka na hakimi ka kowa zuwa babu yadda za a yi mai unguwa ya ce ya gaji hakimi na aiki in sarki ya zo za a zuwa cika gaji in gwamna kake karga kowa zuwa wurin aiki kowa da ofis amma idan baka zo ba sai daga dama ka gaya ma al'umma su masu yaka saboda kuma zo salama cikin ayyukan da ake da shi da shi ake ɗauko ƙasa da shi ake ɗaukar bulo da shi ake komai yakan tsaya ya rera wa sahabbai takensu yace Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah farhamul ansara wal muhajira ya Allah babu rayuwa kyakkyawa mai daɗi in ba ta lahira ba wallahi duk abin da ake a duniya akwai ran da zaka je bai dadi tun mukamin da Allah ya baka wallahi sai ka zo ran da za a kawo ma gasasshiyar kaza ka za a ci ba ka san ka ci ta wallahi yan mun je da tsohuwa maka mahaifiyata it was 1992 saboda haka tana cewa su mun kazan nan mai dawabi ce su mata kaza mai dawabi in kawo to ta kai lokacin da ka darasu in ka ce ba ta ci ba daɗi a baki zan tsaya in zazzare mata kashin in cire mata tsokar in murza in murza in murza ce sa a bakin ki ta ci ta ce wala ba daɗi wani nama mai wannan ce kazan nan ce mai dawabi haka za ka zo in rayuwa ta yi maka tsawo sai ka ji baka ko ruwa ka sha a ciki so ko barin ka aka da duniya kadai za ka wahala akwai wani kaula da ya rasu nan tudun wada kwanan can kaula ne sun bige sun kashe sun yanka sun yi kwace sai ciwon da ya kama shi na ruwan duniya da kan shi yana kwance kaura abokinsa ya zo yana duba shi ya ce ya kai ya ce wane ya ce eh, ya ce kai hajjara duniya wallahi da bakin shi ya ce tun muna kana muke yin abu iyayen muna cewa mu bari mu ke bari mu kangare musu muka fi karfin su sai sai kyale mu suna gani muna ba sai mana magana yace jama'an layi a titi in sun ga muna sai a mana magana kai ba dan gidan wani bane me yasa kake kaza ne sai mu tsaki kawai sai mu wuce Suna mun karfin iyayen mu ku ban waye kuma za ku karfin shi a waje ba yace sai a kyale mu yace mun kwace kayan mutane a titi da karfi mace inda karfi ka zo ka amsa yace mun kashe mutane yace mun yanka wasu rayu mun yi kaza mun yi sata mun yi kaza yace ashe da jama'an layi suka yi shiru sun kyale mana duniya ita ko duniya in ga ta maka shiru ta tafi neman tsabta ka san tsabta ko ko ba ka san ba yawwa in ga ta maka shiru ta tafi kado tsabta in ta dawo wallahi ba san ka ba kauran nan yin shiru can yi harba sai ya ce kaiwa ne ce duniya shegiya ce kai hadarar ita dan Allah a tambayewa ne ya ce mu kudin da ci mishi don za a ci bashin ka a ce inda karfi ka amsa ba za ka iya amsa ba za a kwace maka hansar a ce gashi an kwata zo ka amsa wani zubin kuma za a ce maka ajiye a nan ka wuce haka za ka ajiye ka wuce to da an yi wannan ya ce dan Allah ku ce su wani su yafe mu wani ya yafe mu wani ma yafe mu me ya amfanin wannan kalmar shahar ta yanzu ba ta da amfani lokacin da rayuwa take da muhimmancin ta ba a amfani da ita ba yanzu in ka ce fi kiyafewa ka kauka gobe kiyama shi kenan sai ka biya shi to ha kowane sahabi ke takensa shi ammar cikin takensa an sani mutum ne mai muhajirai waka ko waƙe saboda me saboda shi a cikin muhajirai yake idan ana aiki annabi ya dauko bulu sallallahu alaihi wasallama sa'ad bin abi waqas su abu ayyub al-ansari yan madina su dauko bulu da kansu kawo ammar bin yasir da sauran jama'a su dauko su ma kawo sai amara ya rika cewa idza qa'adna wan nabiyyu ya amalu fa zaka al-amalu minna mudallal yace in za mu zauna shugaba na aiki muna kallon shi to mu tabbatar mu kawo namu mu bace kenan ashe idan annabi na aiki aikin sa aiki idan annabi zai aiki ka ki ka zauna to kai rubuta wa kanka ni bata ce babu yadda za a ka samu jituwa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba ka yin aiki irin nashi saboda haka randa manzon Allah bai zo aikin ba sallallahu alaihi wasallam sai amma da dauko bulo guda biyu in ya ɗauko bulo biyu ya zo sai a ce ammar ya kowa na ɗauko ɗaya dai ka ɗauko biyu ya ce wannan nawa ne wannan kuma na ma'aiki ne ma'ana ko bai zo ba ina kwaɗayin zan mai aikin da ban mai sadaka a rubuta mai lada don Allah yau nawa muke mai iyayen mu irin wannan in fa iyayen mu suka rasu kenan dama fata ma muke mun ga su rasu in suka rasu kenan mun gama ka tanin bari in yi wani aiki don shi in yi nawa kuma in yi nashi kudinka dubu biyu a jihu za ka yi sadaka ka ce dubu ɗaya ta ba ce yana kabari shekara goma sha biyar kenan dubu ɗaya kuma ta wace Allah ya bashi abin wallahi Allah zai amsa ba ma yi manzo Allah ke cewa a hadisin da ya inganta a takan Ja'far kenan yace laqad ra'aytu Ja'faran fil janna lahu janahani mudarrajidani bid-dima wa huwa masbugh al-qawadid tun kafin ya je ko ina annabi ya ce na ga jafar gidan aljanna idan aka ce yau mutum ne ke yawo guzar kuma dishin na ma'aiki sau salama kana gidan aljanna to mai rage maka ai shi ke kai abin nema ya samu babu abin da za ka samu na allocation a duniya da ya fi gidan aljanna ɗaya daga cikin masu yi mamman Allah hidima sallallahu alaihi wasallama da mamman Allah ya yi shi'urin kamar kwanuka sun tuho an tsufa zai wuce kamar a ce gina shugaban kasa ne ko gamna ko wani ciyaman ya yi shi'urin yanzu ya gaba teniya sai sauka kuma ya koma gefe ɗaya tukunna ko ba ka bane ya sa ido ana yi yana ba da shawara sai mu Allah ce mishi sallallahu me kake nema a baka lokacin an ci kai barga dukiya yace mu Allah ni yace eh ni ya ce kaga lokaci ya ja baka bukatar wani abu a baka in aka ce baka bukata duniya ake nufi kamar kai ne an to karshe shugaban kasa kira ka to ina ganin fa zan sauka ya me za a yi maka ko dai ba komai ka ce gida uku da ya amaita ba ko ba ka manya manya an gane ko yawa in ka samu wasu kuma ƙari nan a cikin abin nan a dan ƙara maka ne za ka ce ka ɗan zai samu wasu kaya ka ja wanda ke tsammanin korare shi ya tafi kai ma ka samu ɗosanuwa a gefen arziki ilayen mutanadi bawa ana sai shuru sai ce ya rasu rasulullah murafaqatuka aljanna annabi ni fata na sassalama an zo makwacin ga gidan aljanna inda na samu wani ne shikenan annabi ga to aikin kai ake maganar kuɗi ka dan samu in wasu gonaki wasu raƙumba wasu kaza dukiya irin ta wannan zamani Ba fumin kauni kenan shi take tambaye cewa za ghair zak baka bukatar wani abu kun banda wannan sai ce mai huwa za huwa za ni dai wannan ya ishe ni inda ya samu wannan ya ishe ni kenan babu wani allocation mai daɗi da ya wuce a ce yau ka mutu Allah ya fata maka ka je gidan aljanna kana kana wantayawa kana jin daɗi kana kai komo kai sukuwa kai tsalle ka harbi iska kamar dan dan burburin doki ke yi saurin da aka haifa da bazara za ga dan jaki da aka haifa da bazara ya tsalle ya harbi iska saboda da ƙarfi ke ji wani da ke tambayar ma'aiki ya ce ya rasu a cikin aljanna ko akwai doki wurin da ake kilisa a hau a su kuwa a mori a dawo annabi ya ce akwai wani zo ce a gidan aljanna kuma akwai wurin hawa da kuma annabi ya ce akwai kai ne bauta mu Allah fiha ma la ainu ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala bali ahad a gidan aljanna akwai abin da wani abu kwaye ido bai taba gani ba kwayan ido wata Allah ke yi ya tsira mutum bai taba ganin irin wannan abin akwai abin da wani kunne wa innan fatun ba su taba ji shi ba kai akwai abin da tunanin irin na mutum na duniya bai taba tunanin wannan abin akwai shi ba sai ya je zai gani amma sharadi shine mai yi aiki to mu aikin ne mu ga a yau aikin shi ke kwaran yau in kai lada ɗaya man ja abil hasanati falahu asharu amfaliha wa man ja abil sayyi'ati falahu juzaa illa mithlaha wannan ba sai ma an roƙe ka wanda ka tuba ba ɗaya za a baka in kai zire ka tuba ba ba za a tuba ba can ƙarshe kana a sama ka ɗaya wannan kana yin ɗayan kan ce mai na amari shi goma goma ya koma ɗari bakwai ɗari bakwai ila abu afin ba ba amma wallahi gobe kiyama sai ɗaya ɗaya kunnan surun jayi ɗaruruwan saboda wani nan ba a su biya ko da ma an yi ba don Allah ke yi wa shi ku Allah baya amsa sai mai kyau sai ke ba mamaki to ai na yi kaza na yi kaza to ai da ma na Allah kyau ka yi dan a ce maka madalla ne ka yi dan a baka mataimakin ciyaman ka yi dan a baka sharan ofis ka yi dan a baka fiye don wancan to kuma an baka to kuma mai rage shi ke na kwamar duniya gajen zabiya ka shi ma kuma takan shi ke. don tsirara yake kowane dobe da shi Allah ya sauke kana fi bani abdulmanaf khamsatu rijalun aw rijalin yushbihuna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ashaddu shabah hatta inna bi'af al-basri kafiran ma kanu yakhlituna bayna an-nabiyyi wa bainahu babu shakka ya kasance a cikin bani abdul manaf abdul manaf ɗaya daga cikin kakannin annabi sallallahu alaihi wa sallama wa banu hamil ashiratul aqrabi aqrabuna lin nabiy al-karim in kaga an ma'ana watan ashiratul aqrabin sune banu abdul manaf sallallahu alaihi wa sallam a cikin wa'innan mutane akwai mutum biyar wanda sun yi kamanceceniya da ma'aiki mafi tsananin kamanceceniya kai har masu dundumi a ido shine da afin basari masu dundumi a ido in sun gan sukan dan samu dan rikicewa anya wannan ba annabi bane har sukan dauka ma shine sallallahu alaihi wasallama wala raiba fi anna tawaddu fi annaka tawaddu an ta'rifa ha'ula al-khamsa alladhi yushbihuna nabiyyik alaihi afdalus salatu azka assalam babu shakka kana kwadayin kana so a ce ma ga mutum biyar din ka ji ko kai ma kana ciki ko ba ka ba amma ne ka san baka ciki dan annabi ba baki bane baka ciki to su ya wa'annan mutum biyar da suka yi kamanceceniya da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda ko ba komai su sharafi ne a gare su a ce wannan yayi kama da annabi maimakon a ce kayi kama da makiyin annabi sallallahu alaihi wasallam fata'alu nata'araf alaihim zo mu je mu gano su wane ne innahum yanda suke wa'annan mutanen na daya abu sufyan bin harithin bin abdul muttalib وهو ابن عم رسول الله واخوه في رضا واخوه من رضا na farko shine abu Sufiyar. abu Sufiyar dan harith dan abdul shi kawun annabi ne ko in ce baffansa ne sallallahu alaihi wasallam domin an bi aka ce ba khal ba kuma ɗan uwansa ne wajen shayarwa ma'ana tare aka shayar da su ko kuma an shayar da shi kana wacce tare ni wancan ita ne shi so yan uwa ne inda mace aka shayar da ku tare to ba za ka aure ta ba ko da ku bi aka bari a duniya domin duk abin da danga ta jini ke haramtawa to shayarwa ma tana haramta da shi na biyu akwai kusamu bin abbasi bin abdul muttalib akwai kusam dan abbas dan uwan abdullahi dan abbas kenan dan abdul muttalib shi ma yau ɗan ammin annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi ma abbas wa yake kokane ga mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam na uku akwai sa'ad bin ubaid bin abdul bin hashim jaddu imam shafi'i radiyallahu anhu shi sa'id kaka ne na imam shafi'i shi yasa malamai suke cewa imam shafi'i ba shi ne yana ma dangantaka da annabi can nesa su aka na jin daɗi in ka ce mai haka kuma hakan ya taimake shi gaya wajen tsarkin zuciya da yin aiki don Allah da kuma ƙwarewa wajen karatu Allah ya bashi zaka a jayidan ƙwaƙwalon shi na aiki sosai duk da haka yi kan roƙi Allah Allah ya bashi ƙwarewa idan ka zama malam to ba kana kaɗa ƙirji ba ne ka ji kawai cewa ni shi daga ni kuma kawai sai annabi a'a kullum ka rinka jin ina ma dai Allah ya ƙara mu mana yana cewa in tangarda ta faru tsakana da wani akan fahimtar ilimi ina roƙon Allah ya Allah ka bayyana gaskiya a hannun sa umbi shi domin in ya zama kullum kai kake kai kai ne mai kadawa abi wata ran girman kai zai kama amma ubangiji Allah bayyana gaskiya hannun Isma'il hannun Ibrahim hannun Abdullah ni in bi shi gaskiyar ta bayyana a wurinsa in bi shi zan ji daɗi ne a ce yau ne ma na fahimce ta a hannun wani mutum na hudu alhassan bin ali siftu rasulillah sallahu alaihi wa sallama alhassan dan fatima ne ma'ana jika ne ga annabi sallahu alaihi wa sallama dan aliyu ne fatima ɗiyar annabi ce saboda hidimata ga ma'aiki ba haifinta akan ce mata ummu abiha wata ba suna bane lokacin da mahaifita kari ta rasu to duk wasu ɗawainiya da uwa take ita ke mishi idan ya je ya sha wahala aka mangare shi a wurin da'awa aka gaya bakan magana aka mai aka mai in ya dawo gida idan ce mai mai tasliya da baka ya hakuri al'amarin annabta sai hakuri al'umma in aka ce maka yau baba duk abin da suke inda za ka zo kai na kai kadai baka ce su yi ba ba za ku samu dashin hankali ba idan da ka ce ku yi nawa nakun bai da kyau daga nan ka bude kofar yaki baba ka yi haƙuri sai zuwa ko mai garas ko da aka kama shi aka rataya mahaifar jaka ko mahaifar raƙuma ai ita ɗan masa'udi ya kira ta bauta cire mai abin ta zubar gefe ɗaya ta kuma ɗebo ruwa ta bashi yana wanke fatima ke hisa mamman allah na son wannan baiwa allah ashe da hidima ne kake samun soyuwa a wajen iyaye ba da rashin kunya ba idan kai ma iyaye hidima suna jin daɗi za ku rabu lafiya amma idan kika wulakanta mahaifinki dan kina ganin kin zama ke ma kin kai matsayin professor nan gaba idan za a yi zabe ke za ki kawo ah, sakamakon zabe daga inda kuke tunda professor shi ake kira ko ba ga wani yanzu ke zaki zo nan gaba kenan saboda haka tunda kin gani matsayin babanki ba mukamin shi kuma dama a kauye ne ba dan boko ba so ganganci ne gobe kiyama za a shiga tashin hankali ba za a ji daɗi ba so da da hidima ne ake ma mutum ake ma iyaye a ji daɗi da hidima ne ake wa malamai su yi maka addu'a ba a zage su manzo sallallahu alaihi ya leko sai ya gabu da shi da ruwa sai ki tambayar maimuna waye ne ya aje mu wannan tace ai abdullahi dan abbas sai ce allahumma fatuhu fi din wa allimhu ta'wila sai malamai suka ce ashe hidima ake wa malamai sai su yi maka addu'a amma ka zagi malami ya koyi da baban ya koya ba uwan karatu Islamiya islamiyya ba ta iya sallah ba haka kuma kawai ka zarge shi ba an bashi kudi ya amsa ka zarge shi kuma kai baka taba sai ba wucin ka ba ka bashi baka taba bashi ko sisi ba yana da yaya yana da mata yana son ya ci daɗi suna karatu shi ma yana yi da sai ka ga ce imanin yaran mu a ce goma da ta to shi gana an gama a bani inda suke karatu daga nan magani kafin a mutu ka gobe in kace kai amsa sai ce ba zai amsa ba amma kai baka sai yadda yake ci ba baka sai yadda yake sha ba baka sai yadda yake kwana baka sai yadda yake koyi ba amma an waye gari ka zage su kuma shekwai koyi da bawan kaga da wuya ne maka Allah ya so baka ci ma'ana baka ci kasa ba duniya ibn qayyim na cewa wallahi duk wanda ya aibanta wani malami a duniya to zama mai ido kan ya mutu da izinin Allah ba zai mutu haka ba dan sunnan Allah ce a duniya sai ya wulakanta Allah ya rufa mana asiri alhassan jikan annabi ne manzon Allah kan je gidan Fatima ya ziyarce tana ishi yakan je safi da rana kuma yakan shiga ɗakin ta ko bai sallama ba so daga abubakar ya shiga ɗakin aisha ta ɗora kan annabi akan cinyarta yana kwance yana bacci ya shiga bai sallama ba kuma annabi bai ce ya kuskure ba da ya ake ba ka nan ɗaura kai mata ziyara ɗayar ka ce amma ka koma gefe kana jin kunya wai an maka magana ka san mu kabila mutum wasu kabila tawo wasu kabila gare ka wata mutum manzo Allah ta ai ka san kunya nake ji wace kunya gare ka irin ta annabi Allah ya sauke mana sai na biyar shine Ja'far bin Abi Talib wa huwa akhu Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Talib Ja'far yayi kama da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dan uwan Ali dan Abi Talib fata'al naqussu alayka suwaran bil haqi Ja'far zo mu je ka sha kaɗan daga cikin labarin Ja'far dan Abi Talib dan uwan aliyu dan abi talib kana abu talib ala ragam min sumu min sumu sharafihi fi quraish wa ului manzilatihi fi qaumihi raqiqul hali kathir al iyali watan abu talib da yake madaukaki mai girma a cikin al'ummarsa ga mukami domin a da mukami baya ba kuɗi ba mukami ke jawo kuɗi ba shi mukami a duniya wahala ce masu'uliya ce ba daukaka ba ce ba sharafi ba ne umar ɗan khattab bai ce ban taɓa kwaɗayin in zama shugaba a duniya ba sai su ɗaya yaushe kenan ran da mamman Allah ya ce gobe in gari ya waye zan ba wani mutum wannan tutar Allah ta'ala yana san shi shi ma yana san Allah Allah ya aminta da shi shi ma ya aminta da Allah ko kai ne ai kai kwaɗayin a ce kai aka ba yace ranan ne kadai ne kwaɗayin ina ma ni za a ba tutan nan in jagoranci mutane da gari wa manzon Allah ya kira wani ya bashi ya hana shi yace ina gaban annabi har daga nake ina leƙawa abin nan sai da daga haka ga ko annabi da gani yace zo Umar wallahi da kira so su a zamanin da shugabanci wahala ce kullum kana wajen wannan kai gyara kai ma gyara kai ma gyara ke gyara ba haka Allah ya ce ayi ba kai ma gyara a hanya tana ganin yara suna wauta ce ka tsaya ce kai ku bari shi sa zamanin da yayi kyau ba sai babanka zai maka fada ba in kai wauta baban wani sai tsaya kin tsaho ga baki ɗin ko goma ya ce kai sai kowa tsaya baban wani ne ba wata kila baban abokin su ne to shi baba ne a wurin su ya ce kaza kuskure ne ku getta ku yi kaza kar ka kan ƙara gani an ji kaza ba wai ya kare shi kidan an daina ba za kare ba amma yanzu ba ma kai abokin ba mahaifin ma zai ce mashi dala daji ka fada min wallahi ya kake mana ka wallahi kar ka ci gaban sa'ido wallahi sa'idawa kawai mahaifin ka yi zama sa'idawa kuma wallahi mala ana yi wanda yi wannan ma'ana tun da an yanka uban to kuma mai rage kuma ba da huwa aisar Allah ya sauke mana a matsayin shi na shugaba ga shi mai girman mukami ga shi mai kaza amma kuma bai da shi kuma ga Allah ya bashi iyali da yawa ya zai yi kenan ga iyali da yawa ga ba abin hannu wa kan izarat haluhu su'an ala su'in bi sabab tilka sana al-mujdiba nazarat bi بقريش فأهلكت الدرع وحملت الناس على أن يأكلوا الإذام باليا Hali da wahala ya ƙare mai yawa yaushe lokacin da aka samu wata shekara ta fari wannan shekara ta fari ta kama komai a garin ruwa yanki babu shuka kai gabaki daya dabbobi suka rinta halaka abinda za su ci babu yadda in ka nema abinci babu za ka mutu haka dabba in ta nema babu mutuwa take yi har ya kai ga ya dora wa mutane dole suna cin kasusuwa busassu saboda yunwa Allah sauke walam yakun fi bani hashim yawma idan aisaru min muhammadin bin abdullahi wa min wa min ammihi abbas a lokacin nan a cikin kabilar bani hashim babu wani mai yalwa kamar babu ne mai yalwa kamar ma'aiki da shi da abbas abin tambaya ya Allah zo mai yalwa sallallahu alaihi wasallam ya zo mai kuɗi shi ba wani balke ba kuma shi ba mutuwa aka aka ban mai dukiya ba mai tarin yawa ya aka ya zama haka watakila ka iya gano sirrin mace ya aura mai shi kuma wacce ba ta yi miji gori muna gane mace mai shi kun ba ta yi ma gori wani lokacin da dan kabo da su Allah gafarta mishi mun dawo aiki haji yace da Allah karamka Allah ku ne aka ce kuna yawan hudda da jirage da ce abu salamu ne bari bane <laughs> wai dan kabo mata ya dara su yaro su kai ba wanda ya santa da Allah ni ina so in taimaka mata an ce dan ta dai ka taimaka mata saboda ni ma'ana zai aure ta ne ita kila tsammanin su an bar mata kaya mai tarin yau sai ga yau baki ɗaya ta a wata mu ta sunce daga tsarin Allah in za mu yi abinda muke dubawa shi ne waye babanta me yake da shi ina tsammanin watakila da in ya mutu zan ci gado wai rakili za ta ci shi ma ya ci don karkashi mutuwa nawa ne ake siliki ya riga silikin shi mutuwa to wasu ba sa kallon haka suna kallon ya ne amma in Allah ya taimake ka ka sa mace mai shi masanin Allah ta kama da dukiyar ta dukiyarka ko ba a jin ba wanda zai zo da ya kayace ya aka yi a komai amma dai irin waɗannan matan a yanzu kalilun mahunna kaɗan ne a cikin zamanin mu za ta aure ka dukiyar da dukiyar ka ce har ma in baka ci ba tana bakin ciki to mai taimaka gidanta naka ne motar ta taka ce a ce kai baka kudin sai mota amma ubanta ya sai mata motoci guda biyu kuwa sai mata daya ta ce ba mai yi da wannan a taki ta yawo to mijina na aibe da mota sai dai a sai mishi ko zai biya mata umra ko makka baba ina za a umra za mu tafi to ai mijina bai sauke farale ba sai dai mu tafi tare kuma ne abin mu huta irin wannan matan ba su da yawa ita eh, ta dai baka dani yau in ta dawo ta baka dani kuma an kafa ta kaso mata mai don duk ana haka Allah ne ya sauwaƙe mana su kamar kamar Allah a lokacin nan mutum ne mai yalwa Abbas aminsa mutum ne mai yalwa sai suka yi shawara a shi ana yin shawara don a taimaka wa mara shi a cikin dangi su biyu suka yi shawara faƙalar muhammadin lil abbas manzo sai sallama ya ce ma abbas ya ammi ya kai bafana inna akhaka a talib dan uwanka abu talib kasirul iyali ina da adewa wa kadi asaban nasa matara bi shirk qati kuma abin da ya samu al'umma ya same su kana gani na tsananin fari da aka samu wa madmadatul ju da irin ainihin watan tsabagen ciwon yunwa babba ba na kuskura baki bane dan bafi ne sai kawo ju'in mudafi ilai wata raɗaɗi irin na yunwa ya kama jama'a Fantani bina ilai zo mu je wuri shi ma'ana baga me za mu iya bashi gudunmawa da wallahi da bayan na san ana wani. don uwa idan bai da shi wallahi ba su yaro ka ba wallahi ba su yaro ka ba don uwa zai cika mai rumbu da abinci bai masani sai za ce in ya koma ya dan leka ya gece rumbunsa matar ka ba ta sani sai dai a yi kofa ta bayan ya don dan baka tanga bacci da ni ne za dan yanka kawai in te bacci sai a tokare maka rumbu sai an cika hidan kam da hatsi sai a rufe kenan kai sai a ga ma domin in ta gane ka san mace ba ta shiga rumbu ma'ana mu dauki kamar sto mace ba ta shiga sto in ta gane ba ba abinci da rena ka amma kai ne mai shiga yanzu gobe in ka shiga ta ga kayi kasa san abinci a ja jibi ta ka shiga ta kayi sai ta kalle girki yazo da sai ga sabon soyayya haka suke zuwa da su taimaka ma dan uwa ta sai ya roƙa maka zo mu je gidan dan uwanka shi ma Allah dan uwansa yake ce mishi tunda ai shi babba ne wannan ko sun fi kusa domin yan uwa suke hatta nahmila anhu ba'd iyalihi idan mun je hanya mafi sauki za mu taimake shi to mu ɗauko wani sashin iyalin mu su dawo rayuwa a wurin mu mu na nauyinsu a makaranta right from nursery school up to university level university ma ba first degree ba a ce su gama har zama da phd a hannu duk mu za mu ɗauki abincinsu wurin zamansu aurensu lura da iyalansu ko da ba nan ya dawo kan ya bar kan wancan ba taimaka mishi ba saboda allah ka da 'ya'ya guda biyar an dauke maka biyu ai an taimake ka masu ƙarfin za su iya ƙari su karatu a yanzu su aka ce ban za ɗauke maka kuma ba a hana su ba su taimake kan kai za ana fatan min banihi wa ta'khudha anta fatan akar fa fihi ba an kai abbas ka ɗauko ɗaya ni in ɗauko ɗaya mu kiyaye mishi ma'una da wahala ta tasu mu mu ɗauki nauyinsu فقال عباس لقد دعوت إلى خير وحرضت على البر جابر dan wanke gaya musu kawansa lalle ka yi kira zuwa ga alkhairi kuma dama ya kasan bawan Allah mumini ka kira al'umma zuwa ga alkhairi Taren da muke qur'ani cewa yake la khaira fi kathirin min najwaakum illa me man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas a shi da za mu zauna mu ce ya kamata in mu taimaka mu yi taro kun san dai garin nan ba aiki talauci ya baibaye al'umma tun da gidanka akwai nawa akwai to mu je mu san babban yayan mu. wanda bayan da ya iya mu rage mai nauyi na 'ya'yansa ko mu biya musu kuɗin makarantar shekara goma ko mu yi musu kaza wallahi ila yawmul qiyamah ba zai manta da kai kuma karkai kai tsammanin wa yaron ya girma zai maka wata hidima ko zai amfane ka ko bai amfane ka ba zai amfani ƴaƴan al'umma kai za ka samu sakamako lalle ka kira zuwa ga alkhairi kuma ka kwaita zuwa ga aikin kwarai tashi mu tafi sun man talaka hatta hatta ya talibi suka to har suka zai kima abu ɗalibin faƙala lahu suka ce mishi inna nuridu an nukhaffifa anka ba'da ma nahmil tahmiluhu min abin min abi iyalika mu mun zo ne muna so mu rage maka nauye nauyen da ke wuyanka na yayanka za mu ɗauke maka wasu nauye nauyen za su koma kawunan hatta faha fahada dur har ubangiji Allah ya kawo nan da wannan wahal da muke ciki za ta kwari alladhi masan nas wacce ko wanda ya shafi mutane ko shafi mutane fa qala lahum abu talib ce musu idan taraktukum ali zan bar muku aqilan a taraktukuma li aqilan fasna ma shi'tuma kamar ku bar min aqilu ku duk abin da yake so a ciki ba rike wannan fa akhadha ali aliyan manzo sallallahu alaihi ya ɗauki Aliyu. wa zammahu ilayhi ya kara shi a cikin jikinsa wa akhadha al-abbas ja'faran wa ja'alahu fi iyalihi shi kuma abbas ya dauko ya dauko ja'far ya saka cikin ƴaƴansa falam zan aliyu ma'a muhammadin hatta ba'athahu allah ta'ala bi jin huda wal aliyu bai gushe ba ina rayuwa gidan annabi da dadi ba dadi da kwaramniya sanyin iska haka suka dinga rayuwa har allah ta'ala ya mai da annabi annabi ke lokacin da ake wannan maganar annabi ba manzo bane amma duk da ba manzo bane ya san karanci duk da ba manzo bane ya san adalci ya san aiki mai kyau ya san kuma taimako tun a zamanin da ana taimako wallahi abin da jahilai suke marasa addini yanzu ba ma irin su ku kun sani da yawa magidanci da wuya a yi mai abinci a da ya cinye shi karya gida sai ya zo waje an yi shimfiɗa wane ya hoto wane ma ya zo wane ya zo wani bai da shi a gida zai ci abinci ya ƙoshi wani ko gittowa zai ce bismillah ya sa hannu sai ya turi almajirai ya tsugunna a can da an gama su ja kaya su ma ko ba ka ake ba yau ba ka gina cin abinci a waje to shi ma kan shi kwanta bai bayar da kai shi ba ba tana ta girgin waje sai dai ya ci anan abin da ya rage a tura karkashin gado in gari ya waya azba a da su shi kenan kuma ai wani idan mai shi ne in bai da shi kuma in ya ce rage a ajiye mai gobe a dama shi. so sai rayuwa ta zama wani abu sabo shi sanya sai ga mata wahala mai ta wahala sai mu gane mu kasa gane sosai din wahala mu ne muka bakaramci tsakaninmu فكان أول أول من آمن من الفتيان علي da muke magana kan shi shine farkon wanda ya fara imani a cikin samani وظل جعفر مع أمه الأباس حتى شب وأسلم وسخن عنه جعفر ya zauna cikin Abbas yana nan har ya girma ya zama saurayi ya musulunta har ya kai baya kuma bukata taimako daga wajen abbas shi ma ya wadatu in ban jafar bin abi talib ila rakab an-nur huwa zawjuhu zawjuhu asma bint umays منذ awwal tariqin bawan Allah jafar ya dauki matarsa ma'ana hasken rayuwarsa mai suna asma'u bint umays ya dauke ta suka rayu don tafiya gidan farko na hijira shine habasha ja'far shine shugaban muhajirin shi dauki wannan mata da sauran jama'a su kama hanya faqad aslama ala yadi sadiq radiyallahu anhu qabla an yadkhula ar-rasulu dar al tun kafin ja'far ya zama wani abu musulunci yana saban sa yayi imani a hannun siddiq abubakar kenan ko radiyallahu ta'ala anhu yayi imani a hannunsa da shi da matarsa kenan ya yi girma hayi aure ma kafin musulunci don da musulunci ya zo su ba su tsaya daga baya baya ba don sun san girman annabi sun san yadda yake yasa ko da al'umma suke mishi mu'arada shi bai yi ba su ba su yi ba sun amshi zaka kaya biyu bayan Allah yadda ake samun kiyar tsakanin juna shi ne ka zo da sabon tunani sabuwar risala sabon sako ka ce karawancin ne nashi wannan zai yi to na ake samun sabani amma da zaka ce kowa ya nashi ni nawa ban in wa kai ma kai naka ba mai ma wani wa'azi sai a tafiya cikin barna haka to ita shi ko musulunci bai gaji haka ba a ya gaji cewa ne ni zo ka san nawa ga nawa ga yanda yake naka in gane to yanzu wanne ne ya fi dacewa da hanya kyakkyawa zuwa ga Allah haka musulunci to kyakkyawar mu'amalarka da kyakkyawar ɗabi'unka shi ke rage maka makiya a duniya wani bai san ka ba ba san shi ba amma da an ba shi labarin ka zai ce karya ne bai yadda ba don ya san me yake yi Allah nake roƙo taimake mu mu ikon dacewa dora mu akan tafarki mustaqimi yayi amfani da mu wajen yada wannan addini na gaskiya kuma wa'inda Allah ta'ala ya ba shugabancin wannan ƙasa ta mu jiha ko kuma ainihin sama ubangiji Allah ya shige musu gaba kada Allah ya bar su da wayansu in aka baka da wayanka ba za ka ko ina ba komai da baraka ubangiji Allah ya shige musu gaba kuma ya gwada musu daidai su aiki da shi sannan Allah ya ba su ikon zaben abokan shawara na kwarai dan manzon Allah na ce. cewa sallallahu alaihi wasallama idan Allah ta'ala ya so shugaba da alkhairi sai ya bashi mai bashi shawara mutumin kirki wanda idan ya manta da Allah sai ya tuna maka Allah idan kuma ka tuna da shi sai ainihin ya taimaka ma ku ci gaba da aiki abu na uku mu kuma Allah ta'ala ya taimake mu ya ba mu ikon yi musu da'a da biyayya akan abin da bai sa abu musulunci ba wannan shine aikin da zamu yi musu kullum mu musu addu'o'i imam ahmad bin hanbal ce da na san wata addu'a da zan yi Allah ta'ala ya amsa a akan shugaba dan ya shiryu ya kinsu ya rika yi al'umma adalci da aikin kwarai da na nayi yace amma ban santa ba sai dai in yi wanda na sani fata na Allah ta'ala ya amsa akwai bayan Allah wanda muke tsammani idan an ce an kafa gwamnati watakila su ma a ce su zo a yi da su fatan mu ubangiji Allah ya zaba musu abin da ya dace kuma Allah ya shige musu gaba kuma ya taimake su ya ba su ikon yin daidai kuma Allah kare musu da wayansu da dabararsu Allah kai ne mai iko akan haka mai iko akan kowa